Hausa Top TV gidan nishadi. To Allah ya sa dai yana gida. Allah sa yana gida. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Yawwa dan malam. Waye ne? Alhaji na Allah ne. A ah, ka ganni tana. Barka Barkan mu da ina gajiya. Lafiya wallahi dan malam. Ya gari. A ni ba dan malam bane. Ba suna na dan malam ba suna na dan magaru. Ai ka zo da suna mai kyau. Dan magaru ma suna ne. Amma abin da yasa nake so na baka shawara dan magaru. Wannan kayan da kake yawo da su ai bai dace da mutuncinka da addininka da al'adarka da tarbiyyar gidanku Gidanku gidan malamai ne faɗan magaru. ina so ka gane cewar a garin nan idan za maganar gida uku wanda aka taso a garin nan aka ga ana karatu na addini za a sa da gidan wai ina so wai tambaye wani abin aka ce ma yi ne ko me abin da nake so in gaya ma kanwar eh. ka gashi nan ta kawo lokacin aure yana da kyau a ce sirikin ka ko wanda zai auri kanwar da Allah dakata to ina so in sanar da kai ka sani shi ɗan adam ba wai sutura ba Allah zuciyar mutum ike dubawa kuma a taƙawa hahuna tsoron Allah a zuciya ike ba wai a shiga ba saboda haka abin da nake so da kai ni ba za ka gayan gaskiya ba in kuma gaskiya za ka gayan gidanku babu ƙanwarka ita ya ka ganta gododo da ita har ta wuce munzulin budurwa ma eh baka kashe gobarar titin jikinka ba za ka zo tawa ai kar kai abin da malam yake kai abin da malam yake kai kai bannan bannan daga ina ke wallahi baka ina nan gurin sai kai na gama ya abin da zan faɗa dan dan mana farko banka kai kai ka isa waye kai tana da zan mace ka ashe baka da hankali ka wallahi ka ba hankali ina gaya idan kana ganin cewar kai gagarau ne ka gagari wani anan ubar ko anan garin ko anan kasar to billahi lidi ka ba hankali baka gagari wannan sabuwar gwamnatin ta sabon shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari jib wallahi baka baka isa ba kar ka ce wallahi yau kwana uku furdin ma an ce a rage yan cakwai cakwai yan bana bakwai za a shigo da jinkima jinkima wanda suka ebi suka ebi biliyoyi suka ebi manyan manyan motoci suka suka suka ta Najeriya suka jefa Najeriya cikin tsiya za a kama su ɗaya bayan ɗaya kowa sai hama ta yi hayaki wallahi